Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya abin da ya sa faɗe ke abkuwa mafi aksari a cikin al'amarin yaƙi babu kamar rishin alƙibla da aƙida da wa'anda suka kawo hari suke da shi su da kansu ba san me yasa suke yakin ba kuma ba su san ba wata fuska suke so a kalle su da ita in abu ya zo ya auku ko me ya tattare gaban su shi suke su aikata shi musamman cikin yanayin da suke zuwa su farma al'umma masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A ci gaba da nazarin yadda mata za su ba da gudunmawa a yunkurin shawo kan matsalar tsaro da kuma yi wa mata fyaɗe a jamhuriyar Nijar. Wakilin Musulamin Muni Barma ya tambayi 'yar majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Nana Jubi Haruna Mati alaƙa shan miyagun ƙwayoyi da yi wa mata fyaɗe kamar yadda waɗansu suke faɗa. Sai ta bayyana cewa yawan faɗe in na al'amarin yaƙi ne. Ina ga cewa eh amma abin da ya sa faɗe ke abkuwa mafi aksari a cikin al'amarin yaƙi musamman ɓangaren Nijar babu kamar rishin alƙibla da aƙida da wa'anda suka kawo hari suke da shi. ma'ana ba su da alƙibla ba kama san me suke su da kansu ba san me yasa suke yakin ba kuma ba su san ba wata fuska suke so a kalle su da ita kenan kuma ba mutane bane masu aƙida in abu ya zo ya auku ko me ya tattara gaban su shi suke su aikata shi musamman cikin yanayin da suke zuwa su farma al'umma na cewa dai tana yanayi ne na shaye-shaye da sauransu ba cikin hankalin su suke ba ko ana zama lafiya lau ma za su rataye bindigogin su ce to a shiga gari ayi kaza saboda matasa ne mafi aksarin su sannan kuma kamar na gayi ba su da wata revendication ba su da wata alƙibla da suka sa gaba akan yakin da suke yi shine wannan wannan bangare amma kuma inda a komo rayuwa ta yau da gobe ta al'umma eh ko shakka babu kama wani abu ne wanda muka yi wasa da shi wannan bangare na hwaɗe wanda gashi kuma yana mamayen mu muna so mu shiga wani hali in baka misali a yankin arewacin najeriya in za a bada misalin irin su kano da sauransu ai kun ga sun yi wani lokacin da aka yi tsaye kawai ma an tashi tsaye ne kowa kashi yana magana akan maganar eh, lalacewar faɗe ko ko eh, abin nan din musibar faɗe da ta shiga cikin al'umma wanda ana nan ana nan sai da aka danganta ta ana so ba a so da shaye-shaye da matasa ke yi wanda haka nan tare suke tahiya lokacin da ka sha kwayarka eh, kuma tana iya hitarka eh, abin nan tunani yana iya gushe maka da sauransu kenan dole ne ka iya aikata duk abin da kake so ko ko duk abin da ka ga dama ko duk abin da ta targabanka kenan eh ɓangaren rayuwa ta yau da gobe lalle wa'annan shaye-shaye suna da illa ga, ga, ga, ga matasanmu ko ga al'ummanmu kuma suna cikin abin da ya kamata a yaƙi da shi in har ana so a cimma gurin wannan eh, al'ajabi da yake fuskanta da al'umma ke fuskanta insha Allah. Ta yaya wannan al'amari na faɗe ke iya shafar rayuwar al'umma ko kuma makomar al'ummar gaba ɗayanta? Eh, na farko shine abin nan ke ce ma eh, depravation in muka taso cikin wata al'umma wadda ai faɗin ana yin shi a cikin al'umma ma an mun hito bangaren yaƙi mun shigo rayuwa ta yau da gobe ana yin shi yau da gobe yau da gobe cikin duk inda ma kake iya tunani amma tunda eh, tunani sun koma wani bangare ba inda ya kamata su koma ba to za a shiga matsala yadda ka sani eh, eh, sile kamar ka sani yanzu yanzu nan na hito daga wani taro wanda shi taron yana magana ne akan dama da ya kamata a ba matasa a lokacin da suka tsinci kansu na halin suna so su sadu da juna ko wani abu kaga a matsayinmu na 'yan Nijar kuma musulmi wani abu ne wanda hankali bai dauka musamman ni mahaifiya zan ce to ya za a samun mutane masu hankali haka wanda sun san da al'adunmu suke yanda addinin mu yake a ce kuma wai an tashi su suna ba matasa damar su sadu da junansu ba cikin hanyar da eh, addinin mu ko al'adar mu ta dace da ita ta yarda da ita ba har ma suna ba su kariya akan wannan to ai mutane ne masu hankali kuma na yi musu wannan zaton alkhairi kuma na san da cewa sun dawo daga wani karatu ne na al'umma wanda har cilasta su suka shiga cikin irin wannan ko ta cilasta suka ɗauki wannan matakin cewa to an kai wani hali wanda ko ku kare su ne ku si abin da suka ga dama. Ta yaya wannan al'amari na faɗe ke iya shafar rayuwar al'umma ko kuma makomar al'ummar gaba ɗayanta? Eh, na farko shine abin nan ke ce ma eh, depravation. in muka taso cikin wata al'umma wadda ai faɗin ana yin shi a cikin al'umma ma an mun hito bangaren yaƙi mun shigo rayuwa ta yau da gobe ana yin shi yau da gobe yau da gobe cikin duk inda ma kake iya tunani amma tunda eh, tunani sun koma wani bangare ba inda ya kamata su koma ba to za a shiga matsala yadda ka sani eh, eh, sile kamar ka sani yanzu yanzu nan na hito daga wani taro wanda shi taron yana magana ne akan dama da ya kamata a ba matasa a lokacin da suka tsinci kansu na halin suna so su sadu da juna ko wani abu kaga a matsayinmu na 'yan Nijar kuma musulmi wani abu ne wanda hankali bai dauka musamman ni mahaifiya zan ci to ya za a samun mutane masu hankali haka wanda sun san da al'adunmu suke yanda addininmu yake a ce kuma wai an tashi su suna ba matasa damar su sadu da junansu ba cikin hanyar da eh, addinin mu ko al'adar mu ta dace da ita ta yarda da ita ba har ma suna ba su kariya akan wannan to ai mutane ne masu hankali kuma na yi musu wannan zaton alkhairi kuma na san da cewa sun dawo daga wani karatu ne na al'umma wanda har ta cilasta su suka shiga cikin irin wannan ko ta cilasta suka ɗauki wannan matakin cewa to an kai wani hali wanda ko ku kare su ne ku si abin da suka ga dama to kaga bangaren kuma in aka ɗauka ai in na sanyo da wannan hwaɗe-hwaɗen yana ciki na cewa al'umman mu ana iya kare ta daga wannan hwaɗen matsuwa an gama abu biyu ban san yadda zan gayin kalamban da hausa zaka taimaka mini ba sai an mu an ɗauki ɓangare biyu na rayuwarsu an yi aiki da shi da instruction da education mm, tarbiyya da hanyar samar da ilimi to in dai har tarbiyyarsu da hanyar samar da iliminsu ba su yi tahiya tare ba kenan da masu ba da tarbiyya da masu ba da ilimi ba su gama karfi da karfe ba a yi tahiya tare al'umma ba inda za ta tafiya mm. basu in kuna gane bangaren canjin yanayi na irin ya kamata yaran mu su eh, wannan abun mutane su cewa ba za su iya yin shi ba tunda a da mutanen da ba su iya yin abun da mu yaran yanzu suke iya yi kun gane to dole sai da mai bada ilimi da mai bada tarbiyya sun gama karfi da karfi za ku ga cewa mai bada ilimi ya waye maka kai akan haka nan shi kuma mai bada tarbiyya ya azaka bisa kan hanyar da zaka bi ka ci gaba da koko ka aiwatar da ilimin da ka samu da sauransu kusan shine irin abin da ya kamata a ce an dauka na na na na tsaro na kiyayewa ko na kare al'umma insha Allah dangance da irin abubuwan da take fuskanta hajiya kina ɗaya daga cikin eh, mata 'yan majalisar dokokin ƙasa a jamhuriyar Nijar. Eh, menene ku mata 'yan majalisa kuke yi a yau domin samar da kariya ga mata daga wannan mummunar ɗabi'a ta fyaɗe da ke ƙoƙarin samun gindin zama. Mm. To eh, alhamdulillah eh, cikin dai har yanzu alal misali yau ina a matsayina na 'yan majalisa muna da kusan shekara ɗaya da wata biyu zuwa uku da muka samu zama a majalisar Nijar wanda kusan dai takameme har yanzu ba mu taɓa cin karo da wata doka da ta zo mana ba da irin wa'annan matsaloli da sauransu ko da yake mun sani ba a rasawa kuma Allah da ya kiyaye amma wani abu ne wanda iya yake iya samun mu abin da nake so a gane zan magana ne a dunkula akan haƙƙin mata a Niger wanda shin kamun ma a kanan me ya kamata a ce mun yi tanadi dan kare mata a Niger mai saurare na abin da nake so ya gane ina son ya gane cewa in akwai abin da yau ake ma duniya ƙarya da shi a Niger babu kamar haƙƙin mata. saboda ina kara maimaitawa ƙarya yaudaran duk kowa ma wane ne a da ake yi akan haƙƙin mace a Nijar. Me yasa na ce yaudara ne? To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da ya sa 'yan majalisar ke cewa yaudara ce. Yanzu dai a madadin bakuwar tamu shugabar kungiyar kare hakkokin mata kuma 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar na na Jubi Haruna Mati da wakilin Musulamin Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin. sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta idan kuna bukata za ku iya sake sauraron shirin da kuma hirar baki ɗayanta a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida